Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 21 ga watan Yunin 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labarai. To baballe yau litinin wakilin Amurka na musamman a Koriya ta Arewa ya ba da ta yin ganawa da Pyongyang a ko'ina a ko da yaushe ba tare da ginda wasu sharuɗa ba. Yau litinin dubun dubatar kamfanoni a Japan sun fara aiwatar da shirin allurar rigakafi a wuraren aiki ga ma'aikatansu da iyalansu. Kanin shugaban hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya Filippo Grandi ya ce tsarin 'yan gudun hijira amurka ya lalace a don haka hukumarsa za ta taimaka wa farfado da tsarin a hankula kanun labarin kenan a cikin rahotanninmu kuma za mu je halin da iyayen yaran da 'yan bindiga suka sace a birnin yawuri suka shiga a daidai lokacin da hotunan yaran ke zagayawa a kafafen yada labarai kamar yadda aka samu hanyar da aka bi aka karbo yaran kuma suka dawo gida lamin lafiya da kuma hanyar da aka bi aka karbo yaran kagara suka dawo gida namun lafiya to wannan hanyar ne muke son a bi don allah ta umar yaran shugabannin kasashen afirka ta yamma mambobin kungiyar ecowas sun nada tsohon shugaban kasar Nijar Isuhu Muhammadu da shugabana na a kofu Ado na Ghana a matsayin gwarazan tattara kudaden yaki da ta'addanci. Zai yiwu su kasashen za su cilasta mu kansu wani haraji na musamman ko kuma a ah, ci gaba da kokon bara ne ga wasu kasashe na waje don ci gaba da kawo tsaro a cikin yankunan kasashen. Kamar kowace ranar Litinin muna ɗauke da shirinmu a kan ilimi, amma kafin nan bari mu fara da jin labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri. yau litinin wakilin amurka na musamman a koriya ta arewa ya ba da ta yin ganawa da pinyon a ko'ina a ko da yaushe ba tare da gindaya wasu sharuɗa ba ganawar da ba taɓa yi ba tsakanin gwamnatin biden da ƙasar mai makaman nukiliya kalaman na sun kim na zuwa ne bayan da shugaban koriya ta arewa kim jong un ya mai da martanin farko a makon da ya gabata a kan yadda washington za ta tunkari batun kasar da ta ce pinyon ta shirya wa tattaunawa da kuma gama. A baya, gwamnatin Biden ta yi alkawarin ɗaukar matakai masu yiwuwa da kuma da daidaitawa ciki har da tattaunawar diflomasiyya a kan ƙasar mai fama da talauci domin ta janye daga haramtaccen shirin ta da makaman nukiliya da masu linzami. muna sa ran jamhuriyar demokuraɗiyyar koriya ta arewa za ta bada haɗin kai ga buƙatar mu da kuma ta yin ganawa da muka bada a ko ina a ko da yaushe ba tare da wasu sharuɗa ba wakilin amurka kim yana faɗa a wata ziyarar kwanaki biyar zuwa koriya ta kudu mai ƙawance da washington yau litinin dubun dubatar kamfanoni a japan sun fara aiwatar da shirin allurar rigakafi a wuraren aiki ga ma'aikatansu da iyalansu wasu kamfanoni sun yi ta sukar gwamnati akan abin da suka kira tafiyar hawainiya da gwamnatin ke yi wurin shirin bada rigakafin covid-19 kamfanonin toyota da santry suna cikin kamfanonin da ke gudanar da shirin allurar rigakafin a wuraren aiki wanda gwamnati ta bayar dubban mutane ne ake sa ran za su samu allurar rigakafin a wuraren aikin nasu a India kuma yau litinin ma'aikatar kiwon lafiyar kasar ta ce ta samu sabbin kamuwa da covid-19 53,256 a cikin sa'o'i 24 da wuce adadi mafi karanci a cikin kwanaki 88 ko kuma watanni uku labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya filippo grandi ya ce tsarin 'yan gudun hijira amurka ya lalace a don haka hukumarsa za ta taimaka wa farfado da tsarin a hankula domin ƙara inganta tsarin kana ya zama tsari mai amfani ga bakin haure a wata hira da muryar amurka grandi ya ce irin wannan sauyin gagarumin aiki ne da zai ɗauki shekaru da dama kafin a yi nasara amma ya ce ya samu ƙwarin gwiwa daga matakan da gwamnatin biden ke ɗauka. bayan yanke adadi mai yawa na 'yan gudun hijira da za a tsagudar da su a amurka da gwamnatin trump ta yi adadi mafi yawa na 'yan gudun hijira da aka tsugunar da su a amurka a shekarar 2016 sun kai 80,000 amma adadin ya ragu ainihin zuwa 18,000 a shekarar 2020 gwamnatin biden ta kuma ƙara yawan karɓar 'yan gudun hijira zuwa 62,500 a wannan shekara da kuma nufin ƙara adadin zuwa 125 nan gaba An jima kaɗan baba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu leƙa jihar Kebbi inda hankali yara ke ƙara tashi yayin da hotunan yaran makarantar da 'yan bindiga suka sace ke zagayawa a kafafen sada zumunta na yanar gizo. Wakilinmu Muhammad Nasir ya zanta da wasu iyayen da wani wanda ya kubuta ga rahoton da ya haɗa mana. masu shiga dandalin sada zumunta na yanar gizo tsakanin jiya zuwa yau suna cin karo da hotunan yaren makarantar birnin yawuri da 'yan bindiga suka sace abin da ya kara tare da hankalin mahaifan yaran da ma wasu jama'a akan haka ne wasu iyayen suka yi kira da babbar murya ga gwamnatin najeriya kamar waɗannan iyayen da yau kwanan su hudu ya wuri sun zura ido duban abin da zai faru da yaran su muna so mu kira ne ga gwamnati don Allah don annabi su ji kanmu su taimake mu su ji tausayin mu yaran nan suna cikin mummunan mawuyacin hali ina da yara uku a wurin su biyu mata namiji guda kuma in ka ga hoton da suka turo a jiya za ka gansu su hudu ne daidai Allah ya mata cikawa don Allah annabi a taimaka an san mana yaran mu don Allah don annabi. Kamar yadda aka samu kes ɗin katsina hanyar da aka bi aka karɓo waɗannan yaran kuma suka dawo gida lamun lafiya da kuma hanyar da aka bi aka karɓo yaran kagara suka dawo gida lamun lafiya to wannan hanyar ne muke son a bi don Allah ta umar yaran mu yaro na guda ne da kuma yaran abokina na su yancin hanyar da aka bi aka karɓo su yan Najeriya ne to mu ma mu ma yaran mu ma yan Najeriya ne kamar da wayace suka da haƙƙi a karɓo su kuma su ma fa da ake karɓo su don Allah dai a karɓo mana yaran mu. Daidai lokacin da yaran da wasu malamai ke hannun 'yan bindigar wasu daga cikin waɗanda suka tsira sun bayyana halin da suka tsinci kansu ciki kamar wannan wanda bai so ambace sunansa ba. Ya tara moje guda suka ce bari su je su wasu daga cikin su manya-manyan suka ce bari su je su kashe 'yan sojojin kan su dawo suka je sun wuta suna wuta da takatakatatakata sosai amma ga lokacin sojojin nan ba fara harbi ba suna da wani abin da ko abin nan dai kamar faluda guda biyu hakan ba rana da shi can guda na shi ne wajen mu inda muke bari to ina ji wani gugu daga can yake ce maka an kashe wani shi cikin an fashe cikin barayan sai da so uku ina cewa an kashe wani daga nan sai tashi daga wajen na kwanci can ga waje lokacin ya wuta ya wuta sojoji halbi barayi halbi mutum ya wuta muna kwakwance kuma dole yana wucewa ta mu sosai sosai ana ruwan cikin ruwan na da mulmula ina mulmula ina crawling ina crawling ina crawling na yi nisa da crawling da na ga na hita out of wannan abin ga sai na tashi na kama gudu. ban ma san ina ne zuwa ba dare ya kusan wayewa ta nake kayi alamun gari na ji kan tari sai na je wajen kawai sai na shiga garin na zagaye garin da ba ba kowa haka da ya ta faɗi tashi har ya samu isa garin makoko inda ya tarar da masu taimakawa sojojin da ke fagen daga suka bincike sa suka tabbatar da cewa yana cikin waɗanda aka sace ya kubuta suka hannunta shi ga soji a kai shi asibiti inda bayan ya samu kuzari ya dawo gida na tuntuɓi wani mazaunin dirin daji ko sun samu jin wani bayani dangane da fafatawar da soji ke yi da 'yan bindigar to wallahi har yanzu dai babu wani kwakwaran wani masayani dai da ya fito har yanzu eh, illa abinda muke samun labari kamar sauran yaran nan da aka rike sun zama garkuwa ga barayi ba su halbuwa ba su fasuwa saboda kaga an riga an kewaye inda suke to babu exit na inda barayin za su fita yanzu dai jama'a sun zura ido ganin abin da zai faru da yake an shiga rana ta hudu da faruwa wannan lamarin Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya. A gaida Muhammad, kada a shagala ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Baba Yakubu da ci gaban labaran duniya. yau litinin kasar habasha ke zaɓe wanda ake kwatantawa da sabon zakaran gwajin dafi ga firaminista abi ahmed yayin da batutuwan tsaro da kayan aiki za su ɗauki hankali a zaɓen da za a gudanar a sama da mazaɓu 100 a cikin mazaɓu 547 na ƙasar. zaben wanda aka jinkirta daga wancan shekara yana bayyanar da sauye-sauye da abi ya yi wanda ya tsere mulkin kasar a shekarar 2018 da ake ganin ya kawo ƙarshen mulkin danniya na shekara da shekaru lamarin da ya kai shi ga samun kyautar karramawa ta nobel ya kwatanta zaben da yunkurin farko na zaben gaskiya da adalci jam'iyyun adawa suna zargin jam'iyya mai mulki da tsangwama da magudi da kuma barazanar tashin hankali lamarin da ke tabbatar da batun cin zarafi na baya wasu manyan jam'iyyun adawa sun yanke shawarar janyewa daga zaben wasu kuma ana hana su gudanar da yakin neman zaɓe a wasu sassan ƙasar a halin da ake ciki wani yakin kabilanci da ya barke a kasar ya hallaka ɗaruruwan mutane a yankunan amhara da oromiya da kuma banishangul gumus a cikin 'yan watannin nan a ƙarshe babban kamfani mai jaridar apple daily mai rajin kafa demokaradiyya a hong kong na shirin yanke hukunci a wannan mako ko zai ci gaba da buga jaridar ko kuma zai rufe shawarar rufe jaridar na zuwa ne bayan da hukumomi suka kwace wasu kadarorin kamfanin da suka kai dala miliyan biyu da dubu ɗari uku a wancan mako jim kaɗan bayan da 'yan sanda sama da ɗari biyar suka kai samame a ofisoshin apple daily kana suka kama babban editan jaridar ryan law da wasu shugabanni hudu na jaridar da kafar labarai na next digital mark simon mai ba da shawara ga hamshakin mai kafar labarai na hong kong jimila da ke daure a hannun hukuma ya faɗa wa kafafen labarai cewa shugabannin next digital suna shirin yin taron hukumar daraktocin kamfanin domin tattaunawa akan batun an dai zargi lai da chuan kim hong da haɗin baki da wata ƙasar waje zargin da mutane biyun suka musanta. Aisha baba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Shugabannin kasashen Afirka ta yamma mambobin kungiyar ECOWAS sun naɗa tsohon shugaban kasar Nijar Isuhu Muhammadu da shugaba Nana Akufo Ado na Ghana a matsayin gwarazan tattara kudaden yaƙi da ta'addanci. wakilin musulun mummuni barma na dauke da karin bayani matsalar tsaro na daga cikin mahimman batutuwan da shugabannin kasashen sai da yawo suka tantauna a kansu a yayin taron da ya gudana a ƙarshen mako a ƙasar ghana abin da ya ba da damar kira ga kasashen da ba su biya kudaden tarbacen gidauniyar yaƙi da ta'addancin da yawa jaba a wuyansu ba su gaggauta sauke wannan nauyi domin ƙara jan ɗamarar yaƙi da 'yan ta'adda taron ya yanke shawarar ɗora wa tsohon shugaban ƙasar nijar isu muhammadu da shugaban ƙasar ghana na akufu ado. nauyin nemo kuɗaɗen da za su taimaka a cimma gurin da aka sa gaba a fannin tsaro a matsayinsu na gwarazan da sai da yawo ta gamsu da jajircewarsu wajen tattaro kuɗaɗen yaƙi da ta'addanci a nan cikin gida nijar wannan batu ya ɗauki hankalin 'yan siyasa asumana muhammadu mai ba da shawara ne a fadar shugaban kasa a zamanin mulkin isu muhammadu mutanen sai da yawo shugabannin kasa sai sun san wani ne isu muhammadu shugabannin kasan duniya gaba daya sun san wani ne isu muhammadu majalisar ɗinkin duniya ta san wani ne isu muhammadu shi ya jagorancin je kisa sahel mun tabbatar da haka za ta faru mutum ne mai alkawari kuma zai iya samu mu waɗannan ƙasashe kuɗaɗen shiga da makamai na aiki wanda za a ba sojawa don su ta yi su kori waɗannan 'yan ta'adda daga cikin ƙasar san sai dai wani kakakin 'yan adawa alhashi dudu rahama na yi wa abin wata fasara ta daban to menene yayi wanda za a kasance a ce hal an ɗauka shi irin wannan a'a ba wai shi din bane a kewa ba kuma dan abin da ya kasassa sassa bane na kirki ko na rashin kirki a sama mashi aiki ne yi yanda zai je ci abinci shi kenan kawai ba wani abu bane bayan wannan to miye ne aka yi wanda dan Nijar zai alfahari da shugaba Isuf Muhammadu wanda hal yi kasar nan wanda za kasance ni alfahari wai an nada shi wani abu a duniya su ma shugabannin waɗannan na sai dawo duk da sattin ce ta dawo 40 ta hatsi za kenan babu wani abu mamaki da suka yi tsakankan su ne suke gyara kansu in ka sauka daga mulki ka rasa aiki sa samu maka aiki to koya masana ke kallon wannan mataki na ECOWAS alkasim abdurrahman mai fashin baki ne a kan sha'anin tsaro tun da sabo kungiya ce sabon aiki ne aka ba shi za ya gayin hanyar da za a bi a hiddo kudaden da za a yi wannan aikin da su zai yiwu su kasashen za su cilasta mu kansu wani haraji na musamman ko kuma a ci gaba da kokon birane ga wasu kasashe na waje don ci gaba da kawo tsaro a cikin yankunan kasashen. Barazanar tsaron da yanayin kasar Libya ke yi wa kasashen Afirka ta yamma wani abu ne da kungiyar sai da yawo ta bukaci kasashen duniya su dube shi da idan rahama ganin yadda sojan haya suka fara yunkurin kutsawa kasashen da ke makwabtaka da kasar Libya da karfi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To an gaida Malam Sule. Daga jihar Bauchi kuma bincike ya nuna cewa ana samun karuwar cin zarafin mata musamman fyaɗe ga ƙananan yara a faɗin jihar. Kamar yadda babban magatakardar manyan kotunan jihar Bauchi barista Emmanuel Sublim ya bayyana a hirarsu da wakilinmu Abdulwahab Muhammad. Babban magatakardar babban kotunan jihar Bauchi barista Emmanuel Sublim ya shaida hakan ne a wani taro na wuni guda kan batun mata zaman lafiya da kuma tsaro a Najeriya. wanda kungiyar mata ta majalisar ɗinkin duniya ta gudanar ta da gwamnatin ƙasar norway a bauchi apart from the cultural problems we have which you discover that um, parents of victims at times refuse to barista ya ce ba ga matsalar al'ada iyayen waɗanda aka yi wa ayyukan ashan kan ƙi yin bayani wa kotuna game da laifin da aka aikata a kan 'ya'yan nasu wanda hakan yana kawo matsaloli wa kotuna domin gabatar da wanda ake zargi da aikata aika-aikar ya ce wani abun bakin ciki shine yawancin irin waɗannan batutuwa baya tsayawa kan tabbatar da zargi sabili da matsalolin bincike ko kuma a yayin da aka tura batun ma'aikatar shari'a ya kara da cewa rashin sa'ar shine ba ma da wani da zai bi diddigin abin da ke faruwa daga lokacin da aka kama wanda ake zargi har zuwa lokacin da aka kai kotu a nata jawabin darekta a ma'aikatar mata a jihar bauchi madan esther patrick ta buƙaci ganin ana tafiya da mata a shirin guda da batutuwan zaman lafiya da tsaro domin ganin zahiri yadda zai shafi rayuwar mata kan batun da ma'aikatar ta ke yi madan esther patrick ta ce ana ƙoƙarin ganin duk matsalolin da ke da nasaba da cin zarafin mata an tabbatar da an nemi an hukunta duk wanda ya ci zarafin ya mace. All cases of rape or gender-based violence is being taken. Mrs. Beatrice Gondi ta kungiyar mata 'yan jarida da ke yakar cin zarafin mata ta buƙaci iyaye su ba da goyon baya wa mahukunta domin magance wannan mummunan aiki da ake tafkawa a cikin al'umma. Ya kamata iyaye su ba jami'an tsaro da masu shari'a su ba su goyon baya don gaskiya wannan eh, fyaɗe da janda violence da yana faruwa a jihar mu gaskiya ba daɗi. Iyaye sun sani abokane sun sani makota sun sani. So ya kamata su haɗa hannu da jami'an tsaro a ga cewa an magance wannan. Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Abdulwahab, kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan adam. An hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin Assalamu alaikum. Barkan ku da kasancewa cikin ƙoshin lafiya. Ta da fatar Allah ya muna jagoranci baki ɗaya. Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, za mu ɗaura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata, wanda idan ba ku manta ba, mun fara jin irin koke da shugaban ɗaya daga cikin kwalejojin horas da malamai da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ƙirƙira, kuma ta ce ba ruwanta da su, su je su samar wa kansu kuɗaɗen da za su fara aiki, inda shugaban ya tafi da ƙoƙon baransa ga gwamnatin jihohi. wanda ba su ne na su taimakawa kwalejoji da suke mallakan gwamnatin tarayya. Masana dai na kallon hakan a matsayin gazawa wajen cika alkawali da gwamnatin Muhammadu Buhari ta ɗauka a lokacin yakin neman zaɓe na tabbatar da an inganta ilimi a ƙasar. Our immediate needs are as follows. bukatunmu na gogawa su ne kamar haka. na ɗaya neman izini isa wurin wucin gadi da aka bayar ga kwalejin domin soma shirye-shirye na biyu muna roƙon a bamu ofishi na wucin gadi da wasu kayan gudanar da aiki don sauƙaƙa ayyukanmu a wannan matakin na farawa za mu gamsu idan za mu samu motocin aiki don sauƙaƙa zirga-zirgar mu za mu so mai girma gwamna ya sa a gyara mana wani sashi daga cikin gine-ginen wucin gadi na makarantar don mu samu wurin da za mu zauna mu kula da sauran ayyukan da ke gabanmu muna kuma neman izini ɗaliban farko na kwalejin su yi amfani da kayan aiki na makarantar fasahar kere-kere ta gwamnatin sokoto da ke garin binji domin su riƙa koyon aiki aikace kafin a samar da wuraren koyon aiki a cikin sabuwar makarantar duba da waɗannan matsalolin ne ya sa masana ke kallon cewa akwai matsala fa a waɗannan makarantun dr mansur isa buhari na jami'ar usmanu danfodiyo da ke sokoto ya ce ilimi ya wuce a yi masa riƙon su kai na kashi tamkar yadda gwamnatin najeriya ke nunawa musamman ga waɗannan sabbin makarantu ina magana bukasar ilimi babu kayan aiki ai ilimi ba wai gina kawai ce ka abin nan ba ai kayan aiki yanzu haka inda babu ma site an kaɗai ba su kuɗin aiki an ka ce su gudanar da makaranta suna gudanar da ita don haka ba gina ce makaranta ba kayan aiki ne makaranta inda an sani ka a ba su permanent site a basu su kuɗi a ce su dan samu guri da za su ɗauka haya su fara aiki ka gani in ba su yi aiki yadda ya kamata ba ai magana bunƙasa ilimi duk in babu kayan aiki kuma kowa ya san kuɗi su a kayan aiki babu magana ah, ci gaban ilimi magana ta gaskiya tun da yanzu kanci ta horarwa ce ta malamai ya za a yi a sai kayan aikin da za a koyar da su cikin aji ina ga kayan aiki na malamai ina ga kayan aiki na ɗalibai ina ga wurin kwanan ɗalibai yau makaranta irin wannan diesel ta ɗaya da za ta sha duk wata ji dalina ga hukumar makaranta misali a bari a yi magana tanadin ruwan sha ga ɗalibai da malamai bari a yi tanadin takardu da za a rubutu da su typo kwamfutoci printers ko sauran kayan aiki dai za ka isko abuna wanda yana abin da bature ka kira capital intensive saboda haka gaskiya babban adalcin da za a yi ma wa'annan shugabanni na makarantun nan a ba su kayan aiki da kayan aiki kuma isassu shi zai sa ilimi shi ci gaba wayannan matsaloli na ɗaya daga cikin abubuwan da ko kungiyoyinmu na malaman jami'o'i ka kalubalanta gwamnatin tarayya saboda ana yawan ilimi rikon kai na kashi don baka kirkiro gaba ɗaya babban makaranta ta horar da malamai irin wannan ka ce ka batta kuma wai babu ko ɗari babu kayan aiki su taɗe su fara aiki ai ko ko mai huskare ka ɗoko ka ce mai ɗaya shi shi kama saran ma ce yana rikin hukumar kama kallon ka bale a ce ka tara manya-manyan malamai ka ce su kwallon maka da manyan ma'aikata su kwallon maka da makaranta kuma baka ba su komi baka ce su ta ya za a yi to su kula da makaranta. Ko bayan waɗannan buƙatu da ke zaman ƙalubale ga somawar sababbin makarantun, Malam Musa Muhammad Usman ya ce akwai wasu ƙalubalaye ga nazarin aikin malanta. Amma muhimmin daga ciki shi wanda nake gani shine hanyar da malamai suke koyar da ɗaliban da suke ƙoƙarin zama malamai. Nan hikimomi ko kuma dabarun koyar da ake koya ma ɗaliban da su ba su addabarin da a kundin tsarin ilimi na Najeriya yake magana a kai ba. Kundin tsarin ilimi na Najeriya yana magana ne akan a koyar da ilimi ko kuma duk inda za a koyar a Najeriya za a koyar ne ta hanyar da za a bar ɗalibai su jagoranci koyon karatunsu. wannan shi a tsarin da a cikin national policy on education ɗin so amma idan mun ka duba a makarantun ko duk wanda ya zo makaranta a najeriya san da haka ilimi idan ka zo a aji daga firamare zuwa jami'a dukkanin su malamai zaka tarar da cewa idan za a koyar zaka ga cewa malamin shi a kowa da komai cikin darasin shi zai magana shi ɗaya daga ƙarshe kawai zai tambayi ɗalibai an gane kowa ya ce an gane an tashi amma ba haka ne ya kamata ya kasance ba koyo da koyarwa a kowane mataki a kowane fanni kamata ya yi a ce cuɗanya ce mai ƙarfi tsakanin malami da ɗalibi ta yadda malami zai bar rinjayen tattaunawar da za a yi a kan samar da ilimi ko kuma abin da aka san a koyo rinjayen tattaunawar ya koma ɓangaren ɗalibai su za su tattauna su samar da iliminsu da kansu da kansu malami abin da an nashi a nan ciki malami malami zai jagoranci ɗaliban ne ya aza su bisa ga turba ta yadda za su cimma manufar da yake son su cimma a wannan darasin. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa. Za ku ji ci gaban wannan shirin a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. musamman wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam. Can hakika ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi shi ke Kafin labarai a takaice za mu karanto muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka turo mana ta imel. Bari mu fara da saƙon Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi da Baffa Haruna Bajoga. suka ce muna fata Allah ya kawo mana zaman lafiya a dukkanin kusurorin kasar domin sai da zaman lafiya ake iya samun duk wani nau'in ci gaban al'umma. sai kuma ra'ayin garba balagumi inda ya ce na rubuto domin in kira ga shugaba buhari da shugaban hukumar tsaro ta civil defense da su dubi civil defense volunteers da idan rahama wajen ɗaukar aiki ganin cewa 'yan siyasa sun yi katutu wajen kawo yaransu bayan ga waɗanda ke wahala a hukumar amma ana ƙoƙarin maida su saniyar ware ganin cewa dukkansu ɗiyan talakawa ne ba su da gata. sai kuma salihu jime tafana tare da malam ango malamin makaranta ya wuri suka ce assalamu alaikum voa hausa hakika matakin da gwamnan jihar kebbi ya dauka na tabbatar da rundunar sojojin jiharsa na ganin sun shiga lungu-lungu ko sako-sako na kawo ƙarshen ta'addanci na kwato ɗaliban da aka sace a makarantar da ke birnin yawuri hakan abin a yaba ne sai kuma sako na ƙarshe ya ce nisantar da kansu daga fafutukar ɓallewa da wasu shugabannin ƙabilar ibo suka yi hakan ya yi daidai da fatar allah ya kawo mana fahimtar juna a dukkan ƙabilun najeriya sako daga sani mai lange-lange ya wuri da aliyu usman taka lafiya da zaidu bala kofa sakuwa Kafin mu karkare ga baba ya sake dawowa da bitar labarai amma a takaici. To baballe a takaice yau litinin wakilin amurka na musamman a koriya ta arewa ya ba da tayin ganawa da pinyon a ko'ina a ko da yaushe ba tare da gindaya wasu sharuɗa ba ganawar da ba taɓa yi ba tsakanin gwamnatin biden da ƙasar mai makaman nukiliya kalaman na sun kim na zuwa ne bayan da shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya mai da martanin farko a makon da ya gabata akan yadda washington za ta tunkari batun kasar pyongyang ta shirya wa tattaunawa da kuma arangama yau litinin dubun dubatar kamfanoni a japan sun fara aiwatar da shirin allurar rigakafi a wuraren aiki ga ma'aikatansu da iyalansu wasu kamfanoni sun yi ta sukar gwamnati akan abin da suka kira tafiyar hawainiya da gwamnatin ke yi wurin shirin bada rigakafin covid-19 kamfanonin toyota da santry suna cikin kamfanonin da ke gudanar da shirin allurar rigakafin a wuraren aiki wanda gwamnati ta bayar dubban mutane ne ake sa ran za su samu allurar rigakafin a wuraren aikin nasu a ƙarshe shugaban hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya filippo grandi ya ce tsarin 'yan gudun hijira amurka ya lalace a don haka hukumarsa za ta taimaka wa farfado da tsarin a hankula domin kare inganta tsarin kana ya zama tsari mai amfani ga bakin haure a wata hira da muryar amurka grandi ya ce irin wannan sauyin gagarumin aiki ne da zai ɗauki shekaru da dama kafin a yi nasara amma ya ce ya samu kwarin gwiwa daga matakan da gwamnatin biden ke dauka bayan yanke adadi mai yawa na 'yan gudun hijira da za a su da su a amurka da gwamnatin trump ta yi masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe da fatar za a sake lalubo mu a shirinmu na dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya haɗa shirin da injiniyan mu ni Hanifa Kabir Isa daga nan birnin Washington DC nake ce mu huta lafiya.